Assalamu alaikum ba tare da bata lokaci ba dai kamar yadda kuka sani a kullun a kowane lokaci dai suna na sai na fada to ba sai na sake tuna muku ba na san dai ba ku manta ba tunda kuna siya kuma kun sani wannan shahararren website din namu mai suna Light Data Link magana ta biyu shine Light Data Link website ne wanda muke sada datan MTM Glo Itel Nine Mobile kuma duka akan farashi mai sauki musamman a wannan lokacin kwarai kuwa mun dade muna shan wahala gurin siyan data da kati da biyan kuɗin wuta ta online da duk wani abin da ya shafa harkan data to amma yanzu cikin hukuncin ubangiji yanzu ga nesa ta zo kusa saboda yanzu muna tare da light data link. To yanzu na ji magana. Kamar da yadda na gaya muku a wannan website din muna sai da data da kati kuma akan farashi mai sauki sauki sosai ma. Sosai kuwa. Muna sai da data 1 gig, 2 gig, 3 gig, 5 gig, 6 gig, 10 gig, kai ko 100 gig kuke so za ku samu in dai kun zo light data link. Insha Allah. Sannan za ku iya biyan kuɗin wuta ta wannan website din wato electricity bill payment za ku iya biyan kuɗin wuta a duk inda kuke a faɗin Najeriya ko ina kuke. Da gaske kake yi? Kwarai kuwa da gaske nake yi aka ce gani ya kori ji don haka ku jaraba kada wanda yadda bari aka bashi labari to ni ma dai abin da na gani sannan kuma muna shiya an sell a wannan website din namu wato idan kuna da katin MTN za ku iya kawo mana mu siya ba matsala kamar yadda na gaya muku idan kuna da katin MTN da yawa za ku iya kawo mana mu yi converting din shi to naira alhamdulillah ba iya nan kaɗai ba fa muna da application ɗinmu mai suna Light Data Link wanda yake Google Play Store za ku iya zuwa ku je ku downloading din shi domin ku fara amfani da shi wallahi ba sai an bata lokaci ba kamar dai haka da kuke gani Light Data Link idan kuka rubuta kamar haka a Google Play Store za ku ga application mu Wannan shine hoton application ɗin. Kowa ya yi downloading domin ya fara morewa. Kada ku bari a baku labari. sannan magana ta biyu gurin yin rijista a wannan application din ba a so passport ɗinku ya kama da username ɗinku ko kuma email ɗinku domin neman ƙarin bayani gurin yin rijista to ku yi mana magana da wannan number ta whatsapp a insha Allah haka ma za a sannan kuma ga masu buƙatan application nasu na kansu ko kuma website na sai da data ko application to muna da programmers idan kuna buƙata kuma kuma na magana da wannan number ta whatsapp ba damuwa don haka dai kada ku manta sunan kamfanin mu light data link kwarai kuwa website ɗinmu kuma shine www.lightdatalink.com kamar dai haka da kuke gani. Kwarai kuwa. Don haka shi ma link din website din namu zan aje muku shi a description ko kuma a comment section a yanzu nan da kuke kallon bidiyon nan ku duba za ku gani. Okay, na gani a wayata. Don haka dai. Na faɗa na sake faɗi. Light data link network ɗinmu yana da kyau da kun sai data da ya shiga shap shap kuma gurin yin browsing ba ɓata lokaci. Da mun taska ya gaya min. Full address ɗinmu kuma muna gini mai lamba C35 Kobe Street Bauchi State. Babu komai. Wa'innan kuma su ne nambobin wayanmu domin neman ƙarin bayani gurin siyan data ko kati ko dai wani abin da ya shafi website ko application za ku iya yi mana magana ta WhatsApp. Kwarai kuwa. Sannan ina ƙara tuna muku dai a wannan website namu muna sai da data akan farashi mai sauki na kowane network sannan kuma network ɗin mu yana da kyau ga daɗin browsing sannan kuma muna sai da kati. Wannan gaskiya ne. Sannan a wannan website namu za ku iya biyan kuɗin wuta sannan kuma za ku iya duba jarabawa wato result check da dai sauran wasu abubuwan Kwarai kuwa. Sannan ba iya masu siya kaɗai su amfani da shi a wayoyinsu ba muna ba da sari idan kuna buƙata za ku iya yin sari a wannan website. website din namu kuma kuma za ku yi sari akan farashi mai sauki insha Allah Alhaji to kana da ji ko light data link anan fa ake sai da data akan farashi mai sauki ai da ka faɗa mun to a yanzu gashi na gaya ma ba ma kai kaɗai ba ma kowa da kowa na gaya mai don haka dai kada ku yadda ku bari a baku labari sai kun zo ni ma abin da nake tunani kenan